Gwamnan jihar Niger mai barin gado Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya karyata labarin da ake bazawa na cewa zai ƙara ƙirƙiro wasu masarautu a jihar kafin ya miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Wannan labari dai ya mamaye jihar Niger da ke nuna cewa tuni ma har gwamnan ya tura wa majalisar dokokin jihar bukatarsa na raba masarautar Mina gida uku, Kwantagora gida uku sannan ita ma masarautar Bidda za a tsaga ta gida biyu. Haka zalika shi kan shi gwamna aliyu na neman zama magajin garin Mina. To amma a wani taron manema labarai jami'in yada labarai na gwamnan Mr. Israel Ebije ya karyata labarin inda ya ce babu gaskiya a cikinsa. As far as I'm concerned, we have been in government for the past eight years and such uh, an idea was not brought up. So why now? And uh, when you want to even go on such errand, you have to go through a lot of uh, stakeholders, the traditional institutions themselves and the people. Ya ce a iya sani na dai a yanzu shekaru takwas kenan na wannan gwamnati kuma ba a yi wannan shiri ba, me yasa sai yanzu wannan abu ne da ke buƙatar tuntuɓar masu ruwa da tsaki, a saboda haka jama'a su kwantar da hankalinsu babu wannan batu. To sai dai duk da wannan bayani masu alaka da masarautar fa hankalinsu bai kwanta ba, domin kuwa wai sale salin hauka zubar da miyau. Tsohon shugaban karamar hukumar Cancaga Alhaji Ahmad Dogara da ke da alaka da masarautar Mina ga abin da yake cewa. In ka ji jita-jita akwai gaskiyan abin, tunda abin ya zo floor of the house, ya zo nan majalisa, wani deputy speaker ne ma ya kawo bill din house. Amma duk wani abin da ka gani rumors ana cewa jita-jita da gaskiya ciki. an kawo ka an baka talba sai ka yi hakuri da wannan talba mina da aka baka amma ba za ka ce za ka zama mai na mina ba bai yi bai yiwuwa ne ma san san san duk wanda ya ce ma da wa ka ce ni Alhaji Ahmed Dogara na ce ƙarya ne bai wa ne me yasa bai wa. bai wa mu ƴaƴan sarauta ne mun san wanda zai yi mun san abin da zai yiwu ai da wanda ba zai yiwu ba ai Majalisar Dokokin Jihar nejan dai ta ce kawowa yanzu babu wannan maganar a gabanta, amma ba su san abin da zai faru kafin ƙarshen wa'adinsu ba. Honorable Bello Agwara shine shugaban kwamitin labarai a majalisar. a maganar ta masarautu ni a eh, kamar ni da nake magana da kai ni ma ai ke ne saboda ni a emirate ina bargo emirate ni ne tukuran bargo kuma ni memba ne na emirate kansu babu abin da ya zo mai kama da haka mutane ne kawai suke ruru ta magana saboda su kara suna son su sama da duma zuwa gida ali wani bakin jini ko kuma ainihin majalisa bakin jini a halin yanzu dai jihar Niger na da masarautu takwas ne masu daraja ta ɗaya wato first class Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.